بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau biyu ga watan safar ashirin da sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin a wannan masallaci jami'u shehu talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba a cikin littafin a tajribu sarih li ahadithin jami'in sahih wallafar babban malami العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله muna cikin أجل كتاب الوضوء حينزو sannan za mu tashi babun alma'un ladhi yughsalu bihi sha'ru insani kuma wannan zai zo majalisun mu na 72 insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi kafin mu ci gaba da karatu akwai ta'aziyya da take majunan mu ta babban malami na duniya الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna a ƙasar kuwait wanda Allah ya masa rasuwa a wannan satin sannan da shi kan shi sarkin ƙasar kuwait a الشيخ أحمد Saba, Allah ji kansu dukkan musulmai da suka rasa rayukansu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu babun alma'u alladhi yuqsadu bihi sha'ru al-insan babun da zai yi batu a game da ruwan da ake wanke gashin dan da shi الماء الذي يغسل به شعر الإنسان hukuncin ruwan da ke wanke kan ɗan adashin ɗan adam da shi menene hukuncin ruwa wanda aka zuba ma sai wani ruwa sai wannan ruwan da yake kai ya shiga cikin wani ruwa shin ya ɓata ruwan ko bai ɓata shi ko kuma menene hukuncin ruwan da akwai gashin dan adam a cikinsa an aje ruwa za a yi wanka na tsarki ko za a yi alwala sai gashin dan adam ya fada a cikinsa to me hukuncin wanda ruwa shin ruwan ya zama najasa ko yana nan a matsayin mai tsarki shine abin da babu zai karantar da الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يقول أي حكم الماء الذي يغسل به شعر الإنسان hukuncin ruwan da ake wanke kan gashin ɗan adam da shi shi ne sai ce a sharar musallifu ila an na hukumahu taharatu al’imamun buhari mai asalin littafi yana nuni akan cewa ruwan da gashin ɗan adam ya faɗa cikinsa ko kuma aka wanke gashin ɗan adam da shi to ya hukuncinsa tsarki ruwa ne mai sarki bai zama na jasa ba لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره domin mai wanka zai iya yiwuwa a daidai lokacin da yake wanka gashin sai faɗa cikin ruwa to idan gashin shi ya fada cikin ruwa kuma bai gama wanka ba Ko wannan ruwan ya tashi aiki ya zama najasa baya halarta a yi aiki da shi shine a'a al-imam bukhari ya kulla babu yana nuna mana cewa gashin dan adam ne tsarki saboda haka idan gashi ya fada cikin ruwa to babu laifi za a iya yin tsarki da wannan ruwan tsarkin nan wanka ne ko ko alwala ce falau na ji laka najasan ma'u bi mulaqatihi da a ce gashi najasa ne to ruwan ma zai zama kenan mai najasa domin ruwan ya haɗu da gashi so daga gashin ɗan adam mai tsarki ne so daga idan ya faɗa cikin ruwa ruwan nan yana nan a matsayin mai tsarki za a iya yin tsarki da shi ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأغويته لك عن النبي صلى الله عليه وسلم با أنه تجنب ذلك في اقتتاله cewa manzo Allah sama da gashi ya fada cikin ruwansa sai ya kau da shi gefe guda yake amfani da shi ba a ruwaito haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda aka ruwaito shine ko da gashi ya fada cikin ruwa annabi sama zai yi wanka da shi ko zai yi alwala da shi to baya fasa yin wankan ko alwala بل كان يخلل أصول شعره أظن يتبتع أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعن أسكي مقاشا gashin anas sama kuma yana da yawa idan ya zo yana gashin gashinsa to ba za a ce wani gashi bai fada cikin ruwa ba sannan idan ya fada manzalla sama baya zubar da ruwan zai ci gaba da wanka ko ya alwala da wannan ruwan da gashi ya fada cikin shi وذلك يفضي غالبا إلى تناقل بعضه فدل على طهارته ce idan ne wanka manzo Allah sama idan yana wanka yana tsefa gashin kansa to wani daga cikin gashin nasa yakan fada cikin ruwa kuma manzo sama ya ci gaba da amfani da shi wa huwa qawlu jumhuril ulama da yawan malamai abin da suka tafi a kai kenan cewa gashin ɗan adam mai tsarki ne saboda ko ya fada cikin ruwa Wannan yana nan a matsayin mai tsarki bai tashi daga asalinsa وكذا قاله الشافعي في القديم حكى شيماء الإمام الشافعي رحمة الله عليه يفعل أما كان الساعة والسفكة تدع الإمام الشافعي ينادى مذهب مذهب أقي قولين أقي القول القديم أقي القول الجديد الإمام الشافعي يفعل رايواني العراقي daga baya kuma sai da masa a masar ya rasu kabarinsa yana nan a masar to lokacin da yake iraki yana ba da fatawa a kan cewa gashin ɗan adam ba na jasa ba shi ne alƙadi amma da ya dawo masa to sai ya zama yana da alƙaunin jadi alƙaunin jadi al'imamu Shafi sai ya tafi a kan cewa gashin ɗan adam na jasa dama kuma abin shafiya yana da tsanani a game da abin da yake ya shafi tsarki da najasa shi yasa har al-Imam al wanda ba shafi'i ne sai da ya godiya ga Allah ya ce ya gode ma Allah da mazhabin al-Imam Malik a babin tsarki bai zama kamar mazhabin al-Imam Shafi'i mazhabin al-Imam Malik ya fi sauki a abin da ya shafi mas'alolin tsarki sabanin mazhabin shafi'iyya yana da tsanani a game da ababen da suka shafi tsari wa nusa alaihi fil jadid aidan an ba samu wasu malamai sun ce har al-imamu shafi ma an samu ya taba ba da fatawa bayan ya ja maka cewa gashin ɗan adam mai sarki ne ba na jasa ba wa sa'ahu jama'atun min ashabihi sannan an samu daga cikin almajiran alimamu shafi'i su ma su tafi akan cewa gashin dan adam ba na jasa ba ne gashin dan adam mai tsarki ne so da haka idan ya fada cikin ruwa ruwan nan yana nan a matsayin mai tsarki bai zama mai jasa ba ina jin muna gane sannan sai ya ce wa hiya tariqatul khurasaniyyi wannan fatawar ita ce mutanen khurasan ma suke ba da fatawa da ita akan cewa gashin dan adam ba na jasa ba ne وصحح جماعة القول بتدليسه وهي طريقة العراقية أما أنسى موصل لجتشم معلمي سوسن تفي أكد سوى جاش أن أدم نجسة عليه كما معلمي إراك ما فهمت السكينة إن دا الإمام الشافعي يفار زمان واستدل المصنف على طهارته الإمام البخاري من أسد من اللتاق يا كف هجة أكن سواه gashi mai tsarki ne bima da fi rahumin hadisin marfu'i da hadisin da ya ambata mana daga annabi sama wanda za mu karanta shi insha Allah wanda ke nuna cewa a shi gashin dan adam ba na jasa ba wasu hukki ba amma wasu malamai sun yi ma al-imam al-bukhari bi baya bi anna sha'ar annabi sallama mukarramun la alayhi ghayruhu suka ce ai hadisin da aka kawo a nan ya shafi annabi sallama ne shi kuma gashin manzo Allah sama abin girmamawa ne yana da daraja to da ba za a gwada gashin manzo Allah sama da gashin wanda ba shi ba kenan suna nuna cewa hadisin da zamu karanta ya shafi annabi sama ne shi kadai gashin shi shi kadai ne mai tsarki amma kuma ونقضه ابن المنذر والخطابي أما abubakar جميع الإمام أبو بكر ابن المنذر يعني الإمام الخطابي رحمة الله عليه ما تتكي a. وغيرهما دمك من تنس بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدم in ka ce abu ya shafi annabi sama da shi kadai to sai ka ka dalilin da ya tabbatar da wannan abu annabi sama kawai ya shafa ina jin mun sha magana kan wannan ka'ida yanzu idan ka ce kada wanda ya auri matan da suka wuce hudu amma annabi sama ne kadai Allah madaukakin sarki ya halatta masa ya auri mata fiye da hudu kana da hujja alfa يا أيها النبي قد أعلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي حاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها شيء خالصة لك من دون المؤمن هذا ذكر قرآني يا تبت من دشيوة annabi sallama kawai aka halatta mai ya auri mace fiye da hudu Allah ya halatta masa ya auri mata fiye da hudu duk wanda ba manzo Allah sama ba to haramun ne ya ƙara mata ta biyar ya ƙara mata ta biyar duk wanda ya auri mata biyar a lokaci ɗaya to ya saba ma Allah kuma matar ta ƙarshe wadda ya aura ta biyar din to ba zaman halin da yake da ita ba yana zama ne na dabiru da ita ka gani haka sauran wasu hukunce-hukunce da suka shafi annabi sama shi kadai kowanne ka kawo akwai dalili amma cewa gashin manzon da sama shi kadai ne mai tsarki gashin da ba nashi ba na jasa ne to yana buƙatar dalili sai ka kawo dalilin da ya tabbatar da cewa gashin manzon da sama shi kadai ne mai tsarki amma gashin da ba na dan adam ba ba na manzon da sama ba na sauran yan adam musulmai في كما نجسة كما باب وأن الدليل إن جعل إمام ابن المنذر بعد إمام الخطاني يوسن سكتشي والأصل عدمه أبن دي يتبتا أسدي باب دليل دي يتبتا دسيوا جاشا أن نسمى شيء كأي شيء نبي ترس لدى مسألة شيء ذاته أي زماني أكد وأن شمتنا دا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه يمني كينا أسيني تاكم تفصل باري أجمد وأن بابا yana bayani akan cewa ruwan da gashin dan adam musulmi ya fada cikinsa to ruwa ne mai tsarki ba najasa ba ne shi domin gashin dan adam musulmi ba najasa ba ne mun gane ruwa kuma yana zama najasa ne idan najasa ta fada cikinsa amma idan najasa ba ta fada cikinsa ba wal aslu fi ya na tahara والأرض والثياب والحجارة حقا الإمام السعدي رحمة الله عليه يجي والأصل في مياه الطهارة حتى البر ومدكجني هو تركي سواء كان قاطرا أو كان نابعا أو كان محفوعا ko ruwa تقول لك ya sako daga لك الأسع ruwan da حكا bugo daga ƙasa idan kana son ka ce bai da tsarki ko sai ka tabbatar da abin da ya tabbatar da shi bai da tsarki ka ga najasa a cikinsa amma asalin ruwa ne tsarki mun gane to shine hadisi ya ce an Aisha radiyallahu anha qalat عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان باب هكم شروان بأكي وانك قاش دن عدم بش شن إذن قاش يفادا شروا wannan ruwan ya zama najasa ko bai zama najasa ba kamar yadda aka faɗa mana ko ga hadisi abubuwan na wasu ya ce wa an wa an يوم أظن كم باب باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة عن لأويتو حديث عند أحكامنا فوق shine sai ya ce wa anhu ai wa an Anas Malik radiyallahu anhu an sake samo hadisi daga sayyiduna ana ibn Malik Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي معيكي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه لوك سند عقيمة أج أحجنسا ديي da manzana sama ya zo ya hajjin sa na ban kwana to a cikin ayyukan hajji akwai yin aski to da aka yi ma'annar sallallahu alaihi wasallam aski kana abu talha ta awwala man akhadha min sha'ri abu talha radiyallahu anhu mijin mamar ana. shahararren sahabi wanda musulunta ta kasance ita ce sadakin matarsa abu talha mutum ne mai daraja mutum ne mai dukiya abin girmamawa a garin madina ya nemi mamar anas wato ummu sulai da aure ta ce masa ma misluka min ar-rijali yuraki ba irin ka a cikin mazaje ake kin auren shi ba walakin na anta rajulun kafirun wa ana imra'atun abin da yasa ba zan aure ka ba kai kafiri ne ni kuma musulma ce babu aure tsakanin mu in ka yadda ka musulunta sai in aure ka kuma ni ba na bukatar ka bani komai musulunta ka kawai nake bukata in ka musulunta shi kenan na yadda la ilaha illallah ta zama sadaki na shi ke ya musulunta aka daura musu aure kuma aurensu ya zama mai albarka Allah madaukakin sarki ya ba su ɗa ɗan ya rasu bayan ɗan nan ya rasu ranar da ya rasu matan nan ya dawo gida in musulai ba ta nuna masa ba ta ma yaron wanka ba wani tashin hankali ta masa wanka ta masa da fafa ta je ta aje shi a ɗaki ta aje shi a kan gado mai gidan nan nata ya taso ba ta kira shi daga can ba ta tayar mashi da hankali ya shigo cikin gida a cikin kwanciya hankali ta kai mushuwa ya wanka ya ci kuma ta ci kwalliya ta kawo masa abinci ya ci bayan nan ba har suka suka yi kwanciya aure bayan nan sai ta zauna hankalin shi ya kwanta sai ta zaunar da shi sai ta ce masa qaumun ista'awu shay'an min qaumin mutane ne suka aro wani abu a wajen wasu mutane fastaradda alqawmu sai mutane suka waɗancan mutanen suka nemi a da musu da kayansu to in an mai musu da kayansu an yi laifi su ce ne laifi a su to Allah da ya ba mu ɗanmu aro ya karɓi kayansu hankalin shi ya tashi ya fara faɗa shi ne baki faɗa min ba hatta a fattunin ki har sai da kika bari muka kwanciya aure da ki? shi ke ne ta sai je faɗa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan sa mai gida dan abin da yi yace kun yi kwanciya aure da daren ne yace eh ba su ne yace Allah ya muku albarka aka je aka rufe yaro ko yin ihu ko ta ihu dan zai dawo to kaga natsuwa shi ya sa kowace mace ana ba ta tarihin ummu sulaim radiyallahu anha ya koyi da ita to abu talha mutum ne babban mutum annabi sama yakan je gonarsa ya kai masa ziyara shi kuma da ya ji manzan sama zai zo sai ya tashi cikin munna da farin ciki ya shirya ma manzan Allah sama abinda manzan sama zai ci ya sa a yanka eh, abinda manzan sama ya fi so a yanka masa sannan kuma ya kawo ma manzon sama kayan marmari na cikin gona ya ci manzon sama ya masa addu'a ya koma da shi da Shi shine Abu Talha to lokacin da aka je hijjatul wada'i hajjin ban kwana da aka ma manzon Allah sallama aski bayan an masa aski to farkon wanda ya fara ɗaukar gashin Manza Allah sama ya tabarruki da shi ya nemi albarka da shi shine Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu wannan hadisin ke ne na nuna mana cewa ashe gashi ba na jata ba su kuma malaman da suka ce najasa ne da suka ce suka ce na manzan da sama ne kawai ba najasa ba ai gashi manzan da sama gashin sa ana tabarruki da shi gashin da ba na manzan da sama za a tabarruki da shi kaga su ma kamar magana tana da karfi suka ce hujjar su kenan da suka ce wannan hukuncin ya shafi annabi sama ne kawai shi kadai to amma hujjar da alimam na hajar ya kawo cewa manzon sama yana wanka kuma yana tsatsefa gashinsa idan kuma yana tsatsefa gashinsa ai gashinsa zai zuba cikin ruwa kuma ba a ji manzon sama ya zubar da ruwan ba sannan wani abin da zai ƙara tabbatar da cewa gashin dan adam ba na jasa ba ne matan manzon sama suka yi wanka idan suka yi wanka suka rage ma manzo Allah sama ruwa shi kuma manzo sama ya zo ya wanka da wannan ruwa kaga idan wannan hadisin bai zama dalili ba da za a kafa hujja da shi akan cewa gashin dan adam ba najasa bane malaman da suka ce ya shafi manzon Allah sama ne shi kadai kawai to matan manzon Allah sallallahu suna yin wanka kuma su rage ma manzon Allah sama ruwa kuma manzon Allah sama ya zo ya wankan da shi na na Hafsa radiyallahu anha ta yi haka maimuna bintul haris sai haka sannan kuma a tsari na zamantakewar maza sama da iyalinsa yana yin wanka tare da su kuma ne na na isha radiyallahu anha ta ce nagtarifu minhu jami'an mu da manzo Allah sallama da ni da manzo sallama dukkanin mu muna ɗibo ruwa kuma suna tsefa gashin su a cikin wankan aiko su eh? girgiza gashin su a lokacin da suke yin wankan nan ai ba baka isa ka hana cewa gashi ba zai fada cikin ruwan ba kaga wannan ke wannan hadisin bayan al-Imam al-Bukhari haka ya ruwaito shi amma al-Imam Muslim ya ruwaito shi da tsawonsa a cikin sahihinsa sannan al-Imam Abu Awana shi ma ya ruwaito shi a cikin mustaqbal jinata, ala Muslim yadda hadisin yake daga Anas bin anas ya ce inna rasulullahi sama ata mina manzalla sama ya zo garin mina ba mina ta kusa ne jaba fana eh? mina ta saudi arabia inda ake jifan sheda inda wajen jifan shedan yake to da manzalla sama ya zo mina fa'atar jama'ata faramaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen da ake jifan shedan shine aljamra فرماها في جيفة ثم أتى منزله بمنى sannan ya dawo masaukinsa a mina wa nahara shi ke nan daga nan sai ya soke abin soke wasa sun makalin hallaki daga nan sai ya ce wanzaminsa wanda ya masa aski kud karɓi wannan gashin wa ashara ila janibihin aimani wanda suna ya ce masa ka fara aske min bangaren dama sun mal'aisari sannan kari كأكتن كأكتن حبه ثم جعل يعطيه الناس daga nan sai manzo Allah sama ya rika raba ma mutane wannan gashin nasu wannan riwayar al-Imam Muslim kenan ko ɗaya daga cikin riwayoyin da Muslim ya kawo al-Imam Abu Awana a cikin Mustakhraj nasa shi kuma ya ruwaito hadisin shi ma yake cewa yake faɗi yake cewa daga Anas lamma ramal jamarata lokacin da manzo Allah sama yi jifan shaitan wa zabaha daga nan kuma sai ya zo yanka na walal hamlaqa shiqqahu al-aymana sai manzo sama ya miƙa ma wanzamin sa bangaren gashinsa na dama ta halaqahu sai ya aska wannan gashin nasa bangaren dama fa a ba sai ya ba abu talha kage ya daidai da ne wancan hadisin da ake cewa kana abu talha ta awwala man akhadha min sha'ani manzo Allah sama da aka ake masa bangaren dama sai ya kira abu talha ta ansari sai ya bashi sai ya fi dashi daga nan fa ثم ناوله شقه الايسر فحلقه daga nan kuma sai mun sama ya ce ma wanzamin sa ya aske masa bangaren hagu sai ya aske masa wa amara aba talha an yaqsimahu bainan nas daga nan sai manzo Allah sama ya ce Abu Talha bangaren hagu to ya dauka ya raba ma sauran mutane hmm? wa qala ali sayyiduna ali yace wa nawalahu aba talha manzo Allah sama ya mika ma Abu Talha wa amarahu an yaqsimahu bainan nas ya umarce shi cewa ya raba ma mutane to kaga wannan kenan da ka fikihun hadisin na farko yana tabbatar mana cewa anna sha'ar al'adami tahiru gashin dan adam mai sarki ne ba na jisa ba shi yasa in an maka aski to ba sai ka je kai wanka ba za ka iya zuwa ka je kai sallaka in kana da alwalarka alwalarka tana nan ba sai an wanke maka gashin ka ba eh? sannan wanzan idan ya ma wani aski to baya bukatar shi ya wanke hannun shi sannan zai yi sallah a'a zai iya zuwa ya sallah shi wannan gashin da ya taba bai zama najasa ba domin ba najasa ba sannan da gashin dan adam zai fada cikin ruwa to bai mai da wannan ruwan najasa ba domin shi mai tsarki ne to daga wannan ruwan da gashin dan adam ya fada cikinsa za a iya wanka na tsarki da shi sannan kuma za a iya alwala da shi sannan fikihu na biyu na hadisi جواز التبرك بالآثار النبوية حدث كني من البركة دعبا بند سكة شافع النبي صلى الله عليه وسلم جدا وانا مسألة شيء أكي ساباني أكنت أقيم على من سكي جنب أنا تبركين بالآثار النبوية في حال حياتي الوقت إنما نظر كوي يكي لغير shine ya halatta ai amfani da wani abu da ya shafi manzo Allah sama dan neman albarka a cikin masu wannan fahimta akwai na Umar na Umar radiyallahu anhu baya rasuwan manzo Allah sama duk abin da ya sani na manzo Allah sama baya bai ya ji an yi tabarruki da shi wato a nemi albarka da shi saboda ne saboda Umar yana jin tsoron a mai da wannan abin a rika shirka da shi shi yasa ya taba zuwa wannan bishiyar da Allah madaukakin sarki yake cewa idan da ina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim laqad radiya Allahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarati wannan bishiyar manzo Allah sama bai yi shekaru goma da rasuwa ba sai da aka samu su kawai sun zo sun fara neman albarka da ita sai na Umar ya aika da sojojinsa yake su je su tsara bishiyar bayan an tsara ya ce a haƙo saiwa da jijiyar ya ce a haƙi aka yi ifali aka binciko jijiyar bishiya ya ce aksha alaikum shirka ya ce ina jin muku tsoron wannan abin ya zama kuna shirka wasu kuma malamai sai suna ganin cewa ya halatta a tabarruki da duk abin da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hali hayati wa ba'da mamaki. a lokacin da manzon ke da rai ko bayan rasuwarsa a cikin masu wannan fahimta a cikin sahabbai akwai nana asma bintu abi bakr radiyallahu anhuma tana cikin waɗanda suke da fahimta sannan akwai sayyidina muawiya radiyallahu anhu su sun kasance riga ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riga to idan mara lafiya bai da idan wani bai da lafiya sai su jika mishi wannan riga sai a bashi ya sha ana istishfa'i ana neman waraka da wannan rigar ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam akwai wannan matsalar akwai samani a game da wannan matsala. to amma dai abin da ya tabbata shine a lokacin da manzo Allah sama yake da rai ya tabbata ya halatta duk abin da ke da alaka da manzo sallama a nemi albarka da shi kuma an yi haka a gaban manzo sama gashi nan manzo sama shi ya ba shi sannan kuma ya tabbata mun karanta da ku a cikin umdatul ahkam cewa manzo Allah sama idan zai yi alwala to sahabbai sukan zo su tara hannunsu famin na'ilin wa na'ishai a cikin sahabbai akwai wanda ruwan ke zuba a hannunsa da yawa idan ruwan ya zuba a hannun shi ke shafa a jikin shi a gaban annabi sallama sannan akwai nazih akwai wanda idan ruwan ma ya zuba ƙasa to sai sai shafa sai shafa a jikin sa annabi sama kawai ake ma wannan kuma an yi haka a rayuwarsa a gabansa kuma manzo sama ya tabbata saboda ka ashe ya tabbata kenan ana tabarruki bil asarin nabawiyya da ababen da suka kasance suna da alaka da annabi sallama gashin sa ana tabarruki da shi ana tabarruki da ruwan da manzo Allah sama ya taba da ana neman albarka da shi iyaka wanda aka yi sabani a kansa shin ya halatta bayan rayuwar manzo Allah sama a shiga gaba haka sannan daga cikin matsalar da ke da alaƙa da wannan tattaunawar da malamai suka yi akan fadlatun nabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da zai fito daga cikin manzo Allah sama shin ne tsarki ne kaman bawalinsa eh? shin yana da tsarki kaman jini in an masa abu shin yana da tsarki ko bai da tsarki da yawan malamai sun tafi akan cewa waɗannan ababe ne masu tsarki an samu kuma su malaman suna ganin ba ababe ban ana musu hukunci kamar hukuncin kowane dan adam ne musulmi abin da ya shafi bawalin annabi sallama da kuma jininsa to akwai wannan matsala ita sannan daga cikin zikirin hadisin halalar sayyiduna abu talha al-ansar abu talha a cikin sahabbai sahabi ne wanda ya kasance mai falala gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gayyata sai kira shi ya bashi gashinsa domin neman albarka da wannan gashin kuma sai bashi wani bangaren sai bashi bangaren ta sauran mutane kuma fa sai ya bashi bangaren hagu sannan duk da baya ce riwayar bukhari amma mun karanto a cikin riwayar muslim da abu awana hadisin yana tabbatar mana da cewa ashe ayyukan da ake yi ranar goma ga wata ranar sallah babba a aikin hajji an fi son a jera me ake farawa jifa jifa ake fara yi idan aka yi jifa daga nan kuma sai a yi eh? idan mutum da ya tsawa sai ya tafi je tawafin ifada idan ba zai jinkiri ba shine abu na biyu abu na uku kuma fa shine ne shine daga shi sai ne ga shi na makaranta rama an ce manzon salama rama ya jifa daga nan kuma sai aka ce ne sun mazabaha auna hara kaga sai yan ce jifa shine abu na farko da ake abu na biyu da yake biye masa shine mutum ya sauri ya tafi makka ya je tawafin ibaba. in yana da niyyar yin haka in ko da niyya ya ga dama ya jinkirta tawafin ibabansa sai ya gama zaman sa na daga nan sai ya je makka sai ya tafi ya je tawafin sa daga nan kuma shi ne shi azab ko annahab in abin yankawa ne yanka in kuma abin sokewa ne soke daga nan kuma sai ne shi alhalku shi ne karshen abin da mutum zai yi a wannan ranar ranar goma ga wata mun gane wannan hadisin shi ma ya tabbatar da haka ya tabbatar mana da haka sannan kan mu manta fikihun da al bukhari ya kulla babun sa akai shine ne babun al-ma'u alladhi yusadu bihi sha'ru al-insan babun da ke batu akan hukuncin ruwan da aka wanke ko ake wanke gashin dan adam da shi shin ruwan nan ya zama najasa ko bai zama najasa ba bai zama najasa ba domin gashi ba najasa ba ina jin mun gane shi ne wannan وسي يتجب شيوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولا حديث الإمام العيني بدر الدين العيني بدر الدين العيني أشهر عمدة القاري يا كل شيء مطعم باقي يشين قشن كلب سمع الإمام ابن حجر أتكلم فتح الباري sai ya ce wa rada mu bawaben fi nuskafin ne a sake a cikin kwafi na ibnu asakir na sayyid bukhari shi ma ya zo a matsayin babi mai cin gashin kansa ba an shigar da shi a cikin wannan babun na alma'un da biyu saru bi sha'ul insan ba kuma ya ci domin hadisin da za mu karanta yanzu ba yi da alaka da wancan da da muke ciki babinmu yana batu ne akan hukuncin ruwan da gashin ɗan adam ya zuba cikinsa nan kuma wannan hadisin shi kuma zai yi bayani akan hukuncin kare shin kare na jasa ne ko ba na jasa ba suna da alaka ba su da alaka ashe a yi masa babin ta shi ya fi kamar yadda al'imamu na ainihin ya yi a cikin amurkin kare sai ya ce babun قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب, شرب الكلب في إناء أحدكم باب الذي يبتو أكل hukuncin kare idan ya sha a cikin abin amfanin ɗayansa ne hukuncin sa kare yana ɗaya daga cikin halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce amma masu ƙiƙanci shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya tashi buga misali na lalatattu to da kare yake buga misali واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه العبد أو تتركه يلعب kaga kare ke idan malami ya zama ba na Allah ba ga tarin ilimi amma ga tsiya sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalin kalbi misalin sa misalin kare kare akwai wulakanta mutane akwai wulakanta mutane masu daraja saboda ka kare na cikin dabbobi waɗanda suke su khafisa a ɗabi'unsu amma kuma idan ya zama mu'allam wanda aka koyar da shi kuma yana da daraja yana da daraja amma kare a asalin halittarsa yana cin al'abin nan alhalkul khafi halittu waɗanda suka kasance masu ƙasƙanci shi yasa hadisi sahihi manzon sun yace laula annal kilaba ummatun min al-umam la amartu bi qatliha ba da dan karnuka suna cikin ummatai da Allah maɗaukacin sarki ya ce illa umamun amsalukum ba ku da a maku da ƙasna ba su mai ce da na ce duk inda aka ga gare aka shi to amma duk da haka manzon sama sai ya ce hamsun min ad-dawabi kulluhun fasiq dabbobi guda biyar dukkanin su fasikai ne wato masu ɓanna ne sau da haka ya juzu qatluhunna fil hayy wal haram ya halatta ko mutum yana aikin hajji ko mutum yana zaune a gida ba aikin hajji yake ba ya kashe su a cikin su ke ci al-kalbu kare ne cizo idan an tabbatar da kare yana da cizo to ya halatta a kashe shi amma karen da baya cizo to shari'a ba ta ce a kashe shi ba to me hukuncin kare الشرع المسلم شي حرام مني أبا لك كيري يعني حرام مني مسلمي هكذا باب دليل باكي وقتا دا دا وفين يجيما لك كيري حرام حديث يا كفت مرسل في دول دي أجا كيري حديث يا متفق عليه رواية سجدنا عبد الله بن عمر رواية سجدنا أبو هريرة كما ذكرت سبويته شوى كل إذا متم أجا كيري illa kalba harfi sai dai kare wanda ya kasance na gona au hirasaki ko kuma kare wanda ya yake gari to in ba wannan ba to kullum sai an ibada da cikin ladan sa kiratun sai an kwashi lada ma daga cikin ladansa kirat manzan da sama ya fassara kiratun in kamar dutsen uhu kullum abin da za a kwasa kenan mutum yana da ladan kenan ba kaga kishiyarsa idan zai da ladan nan kullum za a lafta masa zunubi girman dutsen uhu sau daga asali mallakar kare haramun sai dai idan karen nan na gadi idan karen gaji ne to ya halatta a mallake shi malamai suka ce to ya za a yi a samu karen kuma manzo Allah ta sama yace samanul kalbi khabith kudin kare kazantaccen abu shari'a ta mai da shi a matsayin kazanta wasu malamai suka fassara khabith suka ce muharram haramun ne mutum ya sai da kare kudin to sai malamai suka fi gida biyu wasu suka ce tun da shari'a ta halasta a mallaki na daji to ya halasta a siyaki su kuma wasu suka ce a'a bai halatta a siya ba suka kafa hujja da cewa ma a ga bushar lihajati fala ya juzu bayahu ka'ida ce ta fikin duk abin da shari'a ta halatta saboda bukata da ake da ita da can asalinsa haramun ne amma saboda bukata ko lalura ta sa a mallaki wannan abin to haramun ne a da wannan abin haramun ne a da to amma an samu wasu daga cikin magabata waɗanda suka ba da fatawa cewa ya halatta karen gadi a fi da shi irin waɗannan karnukan da ake musu tirenin yanzu wanda ake cewa sun kai miliyan kaza ɗin nan ya halatta a fi da shi ke kuma ya halatta a siya to asalin kare ce to daga nan sai mu gangara mu zo wannan hadisin دك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن ثم قال إذا شرب الكلب في إناء أحد أو رواية إذا ولد الكلب أقيم بنت تكان الولوغ لأشه الولوغ شين لا تع خري لا شعب الولوغ لا تع هو دي شابع شيكو ما الشرب يشعب ya sha to duka ruwayoyin sun zo idan shariban kalbu fi ina da ahadikum idan kare ya sha daga abin amfanin dan ɗayan ku al'ina din nan ko koki ko kwano ko wani abu mai kama da haka ko ya zai yi falyafsilhu saba'an ya wanke wannan abin amfanin su ba riwaya ta zo da ziyada ta ce ulahunna bittura wankin farko a sa ƙasa abin da suke kimshi a tattri a sa ƙasa a murza a murza a gurje daga nan wanki na biyu har zuwa wanki na shida sai ya zama an zuba ruwa an wanki wannan hadisin ba mu manta ba wannan da suke nan lokacin a wani laka mun yi sharhinsa da tsawo amma lokacin ya tsawaita ba laifi sai mu dan maimaita wasu abubuwa daga ciki shi yasa muka fara shimfiɗa a gaba da kara mun bambanta tsakanin ashurbu da alulu ashurbu ka aje ruwa a ciki sai ya zo ya sha alulu ko da ba wani abu a ciki ya sa ba harshen sai lasa to me hukuncinsa shari'a ta ce a wanke tsuban akwai riwaya abdullahi ibn mughaffal ita kuma ta ce wa aktiru bisamina tabittuha na takwas a sa ƙasa a gurji malamai suka ce wannan riwaya ce shazza in aka wanke na takwas to in aka sa ƙasa a na takwas to ne ya za a yi a wangar da kwanan eh? tun da ƙasa ta zuba cikinsa ko ko ya za a yi sau daga riwaya ce shadda riwaya mahfuza ita ce ne riwaya na abu haira ula hunna bi turab wankin farko a sa ƙasa a gurji na farko malamai sun tattauna kan ƙasan nan ya zuzu ghairu turab ya halatta a sa abin da ba ƙasa ba wasu malamai suka ce musamman masu zahiriya sai suka ce dole sai ƙasar nan wasu kuma malamai suka ce a'a ai ba ta'abbudi bane ba bautar da mu aka yi ba tsafta ce daga duk wani sinadari na kimiyya da za a yi amfani da shi ya gurje wannan abin kila ma ya fi ƙasar wankewa to babu laifi a amfani da shi annan sama ya faɗi ƙasa domin ƙasa ita ce abin da ta fi sauƙi abin da ta fi sauƙi a wajen su shi yasa za ka ga manzon sallama yana faɗi ana faɗa mana idan idan sama ya zaga yakan gurje hannunsa a ƙasa malamai suka cin akwai sabulu zai yi amfani da sabulu to daga duk wani abu wanda ba ƙasa ba wanda zai zama ya yi wannan abin na tsaftace wannan kwanan to babu laifi a amfani da shi abu mas'ala ta biyu ita ce wannan wankin da aka ce a yi وحش هل يدل على نجاسة فم الكلب يانا نونا شي تنكرين جسا عني الإمام مالك يتشي لا يدل على ذلك الإمام مالك يتشي بايا نونا حتى حتى شي ما الإمام مالك ليه هجع سيشي قاش شان ألا مدوك تنسبتي ياتي مقلدين تعلمونهن مما علمكم الله فقل أقل مما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليكم Sai Allah maɗaukacin sarki ya ce karnukan ku da kuka karantar da su to idan suka kama muku abu ku ci fa kulu mimma amsakna alaikum abinda karnukan ku suka kama muku ku ci ku ci har ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka same shi a matsayin bai kashe ba to ka yanka sannan ka ci idan kuma ka same shi ya kashe shi to ka katluhu da kanka kisan da ya ya kashe wannan abun da ya kama maka to ya zama yanka kare ya yanka maka kaci. manzala ta sama ya ce da sharaɗin ba a samu wani karen da ba naka ba ya tarayya da shi wanda baka karantar da shi ba sannan kuma idan ka tarar da shi a kala to fa ta hafi in ka tarar da shi ya fara ci to ba fa innahu sada li nafsihi wa ma sada laka yau kam kai shi ya mafarauta ba kai yamawa ba saboda ka ba za ka ci ba al-imam malik yace hujja saki ya aka ce to me yasa shari'a sai ta ce me yasa shari'a ta ce idan ya lashi abu a wanke to bakwai kuma ka yadda a wancan sai ya ce yuqsalu ta'abbudan ya ce a yi kawai a yi manzan da sama biyayya amma hikimar ba a gane ta ba sau a wajen al'imamu malik kare ba na jasa ba ne a wajen ta kare ba na jasa ba ne da za ka yi alwala sai ka taɓa kare to ya halatta ka je kai sallah ba tare da sai ka wanke hannunka ba a mazhabin malikiya amma wasu malamin suka ce a najasa yana cikin al'ayanul najasa yana cin ababen da suke najasa tun daga wannan hadisi mansuna ya ce in ya lashi abu to a wanki aka ce musu to ya za ku yi ku bambanta tsakanin eh, kama wadda aka ce ya yi sai suka ce ya sidu bi asnani ai da haƙora yake kamawa amma wannan lata ya yi suka ce an yi bincike an tabbatar da a harshen kare akwai cututtuka sun fi dubu daya haka al'allama ahmad Shafi rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin talikin da ya ma al ahkam na ibnu daqiqi shi harshen kare niyansa akwai cututtuka sun fi dubu daya a harshen kare kuma ya ce waɗannan cututtukan ba dole ba ne a same su a haƙoransa ko kuma ka ce ba su a haƙoransa wani sirri na Allah to shi sa sai shari'a sai ta ce harshensa idan yana sha abu da shi ko ya sha abu da shi wanda dama yana sha ne da harshensa to idan ya sha wannan abu a zubar da ruwa in abinci ne a zubar ka a ce wani ya ci sannan kuma kwanan da ya wannan sha'anin a cikinsa a je a wanke shi sau bakwai wankin bako a sa a ƙasa sannan wanki sau shida shi kuma a zuba ruwa a wanke da shi wannan matsala akwai hadisin da zai kara tabbatar mana da mazhabin al-Imam Malik yana da karfi cewa kare ba na jisa ne hadisin gaba hadisin gaba yana cin hadisan da malikiya suka fa hujja da shi akan cewa kare baya cin al'ayanun najisa mun gane wannan a takaice amma a ɗabi'ar musulunci ba a san musulmi kamar yadda muka haɗu ya zama yana ta'amuli da kai حديثي نقبا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يغشون شيئا من ذلك لقد سجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي كويتي شيئا أنت حمزة dan abdullahi ibn umar hamza shi ya yi waye wannan hadisin daga gare shi eh, abdullahi ibn umar yana da ya'ya da yawa daga cikin ya'yansa akwai akwai hamza akwai eh, akwai bilal ko da sauran ya'yansa waɗanda akwai salim kusan salim shi ne fi shahara domin shi ne zama malami sosai kamar baban shi sai ya zama yana cin alfuqaha sab'atu bil madina ya zama cikin malamai guda bakwai masana fiqh a garin madina salim ibn abdullahi ibn umar ɗansa hamza shi wanda riwaya yake cewa shi abdullahi dan umar كانت الكلاب تقبل وتدهن في المسجد yace karnuka sun kasance su shigo su fita tuqbilu su fuskanto su shigo tudbiru su juya baya su fita karnuka sun kasance suna shiga suna fita fil masjidi a masallaci fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فلم يكونوا يغشون شيئا من ذلك بس كسن شيء صحابي إذا كان مكاسك شيء مثلا ثم أن الله صلى الله عليه وسلم ضاع كون مثلا أجر مدينة suna yayyafa ruwa karnuka su shiga su fita in kuma sun shiga sun fita ba wani wanda yake cewa a kawo ruwa a zuba <laughs> karnuka a zamanin manzan da su sama in ji abdullahi dan umar suna shige da fice a masallaci idan suka shiga suka fita nan to ba a cewa a kawo ruwa a wanke wajen da suka shiga suka fita sai kare ya shigo masallaci ya fita ko ba a wanke wajen wannan ajarin na ibn umar yana cikin hujjojin da malikiya suka saka hujja ko hujjojin da imamu malik ya kafa hujja ala harakin kai akan cewa kare ba na jasa bane kare ne tsarki amma wasu malamai suka ba da amsa suka ce wannan ya kasance fi awwalil amri a farkon lamari ne amma daga baya an goge domin gashi shi manzo Allah yana cewa laula annal kilaba ummatu min al-umami la amartu bi ba zaden karnuka saboda su da nake yi ba zaden suna cin al'ummatai da Allah ya halitta ba da hikima Allah ya halicce su da amarku da kafin da sai in ce a kashe karnuka kaga kenan yana nuna cewa ne a yi ibadun su daga inda mutane suke a nesanta su daga cikin mutane nesanta su daga cikin mutane na nuna cewa na jasa ne in ji waɗancan malama wanda suke cewa kare na jasa sannan kuma su kafa hujja ai manzon sama karara ya kafi cewa a mage tana cin addawafu mage tana cin addawafu na alaiku innama hiya min adawafina alaiku an tambayi manzon sama game da mage sai musulmi ce ai babu komai idan mage ta sha ruwa babu komai za a iya wanka da shi na sarki za a iya yin alwala da shi sai ya ce illa innama hiya mina tsawwafina alaikum ba ga tana cikin waɗanda ke zagayawa tana cikin alhaiwanatul alifa tana cikin dabbobi waɗanda kuka saba da su tana shige da fushi a cikin ku da zo kwanta maka a jiki wani zubin ba ka kwanta ko ka zauna ko ce ka ji ta zo ta zauna maka a jiki habba haushe ya ce ma wani kai dai ka cika sun jiki kamar baki a ce ma yamu to wannan matsala ce da take da saɓani mai tsanani a tsakanin malamai matsala al'ayanun na bisa ababen da ake ɗaukar a matsayin asali na jasa ne to matsala ce da malamai suka yi saɓani da ita gwaggwajen sun saɓa wa mazhabobinsu a wata mazhabar za ka ga abu kaza ce na jasa abu kaza kuma su ce ne tsarki abin da ya fi shi ne duk waɗannan ababen ɗan adam ne zama ya kauce musu ababen da ka ji malamai suna sabani a kan najasa ne su ko ba najasa ba ne abin da ya fi ka nisanta daga taɓa su idan ka yi alwala ta yadda ba sai ka je ka wanke ka ba jaki yana da wannan matsala kare yana da wannan matsala alade ya shiga ciki haka sauran dabbobi masu cin nama duk sun shiga cikin wannan suna cikin dabbobin da malamai suka yi saɓani a kansu wanda malamai sun yi ittifaqi akan cewa duk abin da ya halatta a ci shi to ba na jasa ba eh, ka'ida ce ta fikri ko zabiti ne na fikri ma jaza akluhu sabata taharatuhu sabata taharatuhu duk abin da ya halatta a ci shi ba na jasa ba ne amma ababen da shari'ar musulunci ta ce ka a ci su ko daga nan ne matsalar kasancewar na najasa ko ba najasa ba take ba in kuka je kuka ji, duk dabbobin da ka ji an yi sabani kan in ka taba su najasa ne su ko ba najasa ba ne za ka ga haramun ne cin su a tsaye in kuma ba haramun ba to za ka ga malamai sun yi sabani haramun ne ko makaruhi ne cin su mun ga a malikiya sun zaki tura damisa kyarkeci dage duka waɗannan a mazhabin malikiya makaruni ne cin naman su aiko to sai aka yi sabanin san tsarkin su tsarki suna da tsarki ko ba su da tsarki amma kauli rajihi dukkanin su haramun ne cin su in ban da kura in ka kama kura ya halatta ka ci hadisi ya tabbata manzon sama ya halatta cin naman kura in ga za ka iya ci halas aka ci Eh, in aka ce halal in an ce halal kullum ba ka fahimtar matsala in an ce halal in haka mutu baka taɓa yi ba Allah ba zai tambaye ka ba eh, mun gane halal eh to shine wannan to asalin abin da yake jawo sabani kenan a tsakanin malamai gaba da wasu dabbobi a ce halal ne a ce najasa ne su ko ba najasa ba shin da shari'a ta ce ka a ci su to wannan kin cin su din ya ja sun zama najasa ko bai zama najasa wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kara mana fikira a cikin addini za mu tsaya a nan da izinin Allah sai a karatu na gaba sai mu tashi sabon babi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh